وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'adu fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa ahsan al hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al umuri muhdathatuha wa kulla mahudasatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar ekiwani filla 'asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta tara ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara 1436 lissafin nasara yau 26 ga watan 6 shekara ta 2015 idan kun tuna muna cikin suratul bakara suratul nisa ba bakara ba

kuma manzannin da yawa wasu daga cikin manzannin ya faɗa wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam labarinsu wasu ma bai gaya mashi ba haka ne ƙarshe ce wa kallama allahu musa taklima allah ya yi magana da annabi musa ba tare da wasu da tsakani ba to amma mu'tazila su ba su yadda ma allah yana magana ba balle har yi magana da wa balle har yi magana da annabi Musa shi yasa idan suka zo jan wannan aya wa kallama Allahu Musa Kalima sai su dan mata kwaskwarima sai su ce wa kallama Allah Musa Kalima. wai annabi Musa yayi magana da Allah zance wato annabi Musa ne magana da Allah ba Allah ne magana da annabi Musa ba ina fata an fahimci wannan wannan aƙida ce ta mu'tazila da suke kore siffofi na Allah maɗaukakin sarki Allah ka ƙara tsare mu daga sharrinsu shi yasa abubakar ibnu ayyash an faɗa masa wani ba mu'tazile yana karanta wa kallama Allah Musa Kalima. sai ke cewa makara qara'a haza illa kafirun ba wanda zai karanta wa kallama Allah Musa Kalima, sai dai wanda kafiri ne Inda ka ji mutum yana wa kallama Allah Musa Kalima. abubakar ibn ayyash ɗaya daga cikin magabata ya ce kafiri ne me yasa ya ce kafiri ne ya ce karatu ala a'amash wa ƙara a'amash ala yahya ibn wasab wa ƙara yahya ibn wasab ala abi abdurrahman as-sulami wa qara abu abdurrahman as ala ali ibn abi talib radiyallahu an wa qara ali ibn abi talib ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa kallama Allahu musa ta kalima. abubakar ibn ayyash yake cewa a amash ya karantar da ni shi kuma a amash ya koya daga wa ya koya daga yahaya ibn wasab shi kuma yahaya ibn watham ya koya daga wa ya koya daga abu abdurrahman as-sulami shi kuma abu abdurrahman as-sulami wanda ya karantar da shi shine aliyu ibn abi talib shi kuma aliyu ibn abi talib wanda ya karantar da shi shine wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya karantar da shi wa kallaman lahu musa takalima yace saboda haka duk wanda ya canja ya canja alqur'ani ya kafirta Allah ka gafarta mana wani ba mu'tazile ya zo wajen wani malamin sunna da wannan aqidar shi ma yace wa kallama Allah Musa takalima yace to innan ka samu daman canjawa to ya zaka yi da ayar da Allah yace ma jaa Musa limiqatina ja'a Musa موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني نعم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين yace to idan baka da Allah yana magana ba har ka samu wannan aya murde mata kai to ya zaka yi da ayar da Allah ya ce walamma ja'a Musa limiqatina yayin da annabi Musa ya zo miƙatin mu wa kallamahu rabbuhu kuma ubangijinsa ya magana da shi to nan ya zaka yi canjawa ka ce wa kallamahu rabbahu nan ba da za ka yi ka murɗa ba za ta murɗu ba saboda haka ko dai ka zama arne ko ka yi da Allah yana mai yana magana kuma ya yi magana da annabi Musa Allah ka gafarta mana sai Allah maɗaukin sarki ya ce waɗannan annabawa da yake turowa ga dalilin da yasa yake aiko su Allah ya ce rusulan na wa munziri manzanni masu albishir ne sannan masu gargadi suna cizawa suna hurawa wata in suna wa'azi ka ga aljanna kusa-kusa kamar ga ta an buɗe saura ka shiga wata ran kuma in suna gargadi ka ya tashi kaga kamar kofar wutar jahannama aka bude za a tura ka ciki shine mubashirina wa munzirin masu albishir ne kuma masu gargadi ne su yi albishir da aljanna sannan su yi gargadi da me su yi gargadi da wuta shi yasa kai ma mai wa'azi wata ran ka kwadaitar da mutane aljanna ko wata ran fa ka tsoratar da su daga wuta kar kawai ka aji azarar mai ta shigar da su ta wani abta a naza a dan samu lokacin da za a bude aljanna su shiga Allah ka gafarta mana shine rusulan mubashirin wa munzirin me yasa Allah ya aiko wayannan manzanni suke bushara suke gargadi sai Allah ya ce la Allah ya kuna nasi ala Allah hujjatun domin kada hujja ta kasance ga mutane akan Allah ba da rusul bayan aiko manzanni kada a je lahira Allah ya ce to ku mutane kun saba mun akai ku wuta su ce ya Allah mu ba mu sani ba baka turo ne ya gaya mana me kake so me baka so ba da ka turo dan aika ya gaya mana ga abin da kake so eh? ga abin da baka so ai da ba za mu saba maka ba ya Allah anan mutane sun kawo yar hujja hujja ko ba su kawo yar hujja hujja ba duk da ba hujja ba ce domin kai kayan Allah ne na yin yadda ya ga dama da kai in ka bauta masa ma yana iya cewa ka tafi wuta yana iya kin kawo manzan kuma ka mutun ka saba masan ya ce duk da ban turo manzan ba tafi wuta dai akwai wanda ya sai ana ka tafi to amma Allah saboda adalci sai mai da wannan hujja ya ce saboda kada mutane su zama suna da wata hujja ga Allah maɗaukin sarki bayan ya aiko manzo shi yasa a cikin suratul ɗaha yake cewa ba domin ya turo manzo ɗin ba da mutane za su jayayya su ce rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa nakza za su ce ya Allah me yasa baka turo mana manzanni ba yadda zamu bi ayoyinka kamin mu kaskanta mulakanta ba sai mun zo nan za mu gane muna cikin matsala ba da ka turo mana ɗan aika tun daga duniya to da za mu imani da shi ya Allah kenan makasudin aiko manzanni domin a yanke wa mutane hanzari a yanke musu hujja a wajen Allah maɗaukin sarki shi yasa a suratul isra'i yace man hitada fa inna ma yahtadi ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله يتي من يتدا wanda ya shiryu fa inna ma yahtadi li nafsihi ya shiryu ne domin kansa in ji Allah wa man dalla wanda ya bata fa fa inna ma dillu alaiha Balayin batan akan ransa dai zai sake dawa Mani man yatadafa inna ma ya yahtadi li nafsihi wa man dalla fa inna ma dillu alaiha sai Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra wata mai nauyi ba ta daukan nauyin wata mai nauyi a ranar tashin alkiyama kowa shi zai dauki mai nauyinsa ko babanka ba za ka taya shi ba mahaifiyarka ba za ka taya ta ba ita ma ba za ta taya ka ba shi ma ba zai taya ka ba ba mai taimakon dan uwansa kowa ta kansa yake yi Allah maɗaukin sarki ya ce da wata mai nauyi za a kira ta wato za ta yi kira akan a zo a taimaka mata a ɗauka mata nauyin da ke kanta babu wanda zai taimake ta ko da ɗan uwanta ne na kusa wato a lahira ba mai iya tallafa wa kowa da Allah zai ce na sa passing mark na shiga aljanna shine 50% in kana da kashi 50 cikin 100 ka zama dan me dan aljanna to sai uba ya zo ya samu kashi 49 cikin 100 so da masa maki nawa maki ɗaya sai a yi sa'a ga ɗan shi shi kuma ɗan ya zo da maki saba'in da biyar shi ɗaya ya tsallaka ko bai tsallaka ba sai uban ya samu ɗan ya ce to ya kai ɗana kaga saba'in da biyar kake da shi kuma arba'in hamsin ake bukata arba'in da tara nake da shi ƙwara ɗaya ta sauran in tsallaka cikin saba'in da biyar ɗinka kaga dai in ka ban guda ɗaya kana da saba'in da hudu baka da matsala to ba ni ƙwara ɗaya rak in cika ta in samu 50% in tsallaka wallahi ɗan ba zai bashi ba sai ya ce baba wannan wurin fa matsala ne da shi kar in je in yi garaje in dauka in baka Allah ya ce ya fasa 75% ne fasin mark ya ayyuhan ولا مولود مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الله مدوكين سركي يكي cewa shayomal يوم لا يجزي والد waladihi ولده ji tsoron wani ne wanda uba bai iya wadatar da komi ga ɗanshi uba bai iya taimakon ɗa a gaban uba za a kora ɗa a yi jahannama da shi uban yana kallo ba abin da zai yi la yajzi walidun an waladihi wala mauludun haka shi ma ɗan bai zama zai iya agaza wa uban da komai ba a ranar tashin alkiyama ɗa bai iya taimakon uba uba bai iya taimakon wa shi ɗan Allah ma zai yadda zai ce to a kama baba a kai shi wuta ne tafi aljanna ban da matsala da Allah zai yadda zai yadda da wannan Shi ne ma'ana yubassarunahum yawaddul mujrimu يود المجرم لو azabi من عذاب in Allah ya ce sun yi kaɗan in aka ce sun yi kaɗan saura ya ta babban mahaukaci Allah ya ce ya waddul mujirimu mai laifi yana burin lauyafta dimin azabi yau mai izin bi ne da Allah zai da zai iya tara 'ya'yansa gaba ɗaya ce ya Allah kaga dai wayannan 'ya'yana ne ga su su goma sha bakwai ya Allah kwashe su duka su sha bakwai ka kai wuta ni kaɗai in tafi aljanna mai laifi zai burin wannan idan Allah ya ce a yayanka guda goma sha bakwai sun yi kaɗan wasu sahibati sai ce to ga matata a haɗa da ita ya Allah a nan ne yake yaudarar ki wallahi in ba ke ba sai rijiya in na rufe ido ke kaɗai nake gani da za a yi kulikulin rakiya sai dai a yi <laughs> ba wani kulikulin rakiya sai a yi tare wallahi alahira yana kallo za a yi wuta da ke ba abin da ya dame shi ba abin da ya dame shi in ya bada yaya Allah ce sun yi kadan sai ce to ya Allah a hada da a hada da haji ya Allah in Allah ya ce har yanzu ya yi kaɗan ya ce to ga yaya na uwa ɗaya uba ɗaya ga ƙari na uwa ɗaya uba ɗaya duk a tattara su a kai su ni dai in tsira idan Allah ya ce sun yi kaɗan wa fasilati hillati tuwi ya ce Allah to duk sauran dangi mu a tattaro da su kawo su bafa su ya fendo su ya gana su ya gwalgwal su ya duk a tattara su yi wuta ya Allah ne ya tsira duk yi su wuta ne tsira in Allah ya ce sun yi kaɗan to sai ta babban mahaukaci ya ce ya Allah wa man fil ardi jami'a to duk duniya tattara su aka yi su jahannama ni kaɗai ya tsira Na adam mai son zuciya kai Allah ka gafarta mana to Allah madaukin sarki ya ce wa ma kunna mu'azzibina amma mu a ka'ida mu ba ma azabtar da jama'a hatta na ba'asa rasula sai idan mun turo musu dan aika sai mun turo manzo ya musu wa'azi sai amma wa'azi sai sakon Allah ya isa ka, to a lokacin ne idan ka ke karba to duk abin da zai same ka ya dace da ya same ka mun ji daɗin abin da muke gani a kafafen watsa labarai wayannan 'yan hakika da suka zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a Kano muna gani a kafafen watsa labarai in ya inganta kotu ta zarta musu da hukuncin kisa masu shiga facebook da intanet suna gani ana ta yadawa akalla wajen mutum takwas ko mutum tara da shi bawan inyasi shi shine na farko abdul inyas kaga nan da kaji ko kasan arne ne shi wanda ya ma huta da ya hutar da kai neman ina yake dama ya ce shi ba bawan Allah ba ne bawan waye abdul inyas so sai a je can a samu su inyas a karisa hadda wata mata da wasu waɗanda suka ce za su taka wuyan manzan Allah kan inyasi to idan ana wannan Allah zai ji tausayin mu zai rage mana wasu daga cikin bala'o'in duk wanda ya kalma ta ridda hukuncin da ya dace da shi kenan an gane wannan me ya dace da shi kisa ne idan riddar ba ta da alaka da zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tuba za a karbi tuba shi ba za a kashe shi ba idan ya tuba za a yi me za a karbi tuba shi idan ka zagi Allah ka yi ridda amma in ka tuba Allah ya ce kar a kashe ka idan ka zagi wa Allah amma idan ka zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ko ka tuba a kashe ka ko ka tuba yi me a kashe ka in ji Allah maɗaukakin sarki bai yadda a baka ba wannan shine hukuncin da maluma suka tabbatar na dukkan wanda ya yi ridda ta hanyar cin mutunci da zagin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shi zai sa saura su gane annabi yana gaba da shehi shi zai sa gane annabi yana gaba da wa a gane yana da gaba da shehi shi shehi kawai malam ne iya matsayinsa kenan me matsayinsa malam ne in ya bi Allah aka ramaka in bai bi Allah ba ko an ce aka ramaka a duniya yana shiga kabari a hana hullahu iya matsayin shehi kenan malami ne na addini ba a mai wahayi ba wai shi wani special ne a wajen Allah ba yakan zama special a wajen Allah in yana da takawa ne inna akramakum inda Allahi atqakum amma ita annabtaka special appointment ne daga wajen Allah maɗaukin sarki da za ka yi ta sallah har ka zama sallo ba ka yi zama annabi da za ka yi ta zikiri ka zama zakiru ba ka zama annabi duk ibadar da za ka duk yadda za ka yi ba ka zama annabi kuma ɗaukan wannan matakin zai rage cin mutuncin addinin musulunci kuna jin waɗanda suka fito suna wa'azi suna cewa inda kana son shehunsu ka ƙara rayuwarka kana shan giya da zina in an je lahira an kace ba za ka shiga aljanna ba ma wai da sarƙa za su ɗauro ka su kai ka aljanna amma in ba ka son shehun su ko ka yi kalmar shahada ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ka yi aikin hajji ka kiyaye dokokin musulunci gaba ɗaya amma sai dai baka san shehun su suka ce wallahi ba ka shiga aljanna suka ce ko an je lahira Allah ya ce ka shiga aljanna su su ne 'yan tawayen lahira su ne yan iskan filin alkiyama za su tashi gaban Allah su ce ba su yadda ba kuma dole Allah ya saurare su ba kai suka shiga aljanna ba wai mutum zai zo yana faɗin wannan a duniya yanzu wannan akwai shari'a musulunci ya kamata a bashi wannan bai kamata a bashi ba wannan kamata ya zo da shi ya ce tuba in ya tuba to in bai tuba ba ba idan wannan hukunci ya tabbata to an ɗauko hanya ta gyara kuma idan wannan hukunci ya tabbata wannan alkali muna addu'a Allah ka saka masa da alkhairi Allah yi me ya saka masa da alkhairi ita ma gwamnatin jihar Kano da ta bar kotu ta yi aikin ta ita ma Allah ya saka mata da alkhairi in ana samun wannan za a samu gyara a cikin al'umma shi yasa Allah ya ce ya turo manzanni su yi gargadi domin kaɗan adam ya ce yana da uzuri a wajen wa a wajen Allah madaukin sarki Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da ramma wa kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance mabuwayi ne kuma sannan mai hikima ne Allah ka gafarta mana idan ma wasu sun karyata ka sun ce kai ba annabin Allah ba ne, ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ji yadda aya take nuna mana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce lakinillahu sai dai shi Allah ya shahadu bima unzila ilaika shi yana ba da shaida kan abin da ya saukar maka ba kuna neman ina shaida wane ne shaidan sa cewa shi annabi bane Allah ya ce ni da kaina ni ne shaida na ba da shaida a cikin qur'anin da na saukar maka na tabbatar da cewa kai rasulullahi ne Allah ya tabbatar rasulullahi ne ko bai tabbatar rasulullahi bane yace ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum kun ga yace walakin rasulullahi ya ba da shaidan manzon Allah ne ko ba manzon Allah bane wa ma muhammadun illa rasulun wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul nan ma an ba da shaida cewa rasulun ne ko ba ba da shaida cewa rasulun bane wallazina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin السيئات da Allah ya ce abin da aka sauka masa daga wajen Ubangiji gaskiya ne an tabbatar da annabtakarsa ko ba a tabbatar ba da ya ƙarshe sai Allah ya yi ta gaba ce kai Muhammadun Rasulullah ya ce muhammadu manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam lakin Allah lakin Allah sai dai shi Allah ya shaɗo yana ba da shaida an unzila anzala ilayka da abin da ya sauka zuwa gare ka Allah ya ce anzalahu bi ilmihi Allah ya saukar ne da ilimin sa kenan ilimi ne na Allah madaukin sarki shi alqur'ani mai girma sai Allah ya ce to ba Allah kadai ba da shaida ba wal mala'ikatu mala'ikun Allah gaba ɗaya da mala'ikun sama ta ɗaya da sama ta biyu da sama ta uku da sama ta hudu da ta biyar da ta shida da ta bakwai da hamalatul arshi da masu gadin wuta da masu tsaron aljanna da masu gadin mu da masu lura da iska da saukar da ruwan sama da ba 'yan wuta duka a jihar mala'ikun Allah gaba ɗaya Allah ya ce wal mala'ikatu da mala'iku ya shaduna su ma duk sun shaida kai annabin Allah ne Allah ya ce kai kowa ma ya shaida mutanen ma kansu su shaida mala'ikun ma kansu kowa ma ya kai ya shaida wa kafa billahi shahida shaida Allah kadai ta isa ko bata isa ba Allah ya ce ya shaida kai annabi Allah ne wace shaida ta saura ku ga wani irin usulubi malam na Qur'ani mai girma wa kafa billahi shahida Allah ka kara wannan annabi namu daraja wato duniya a hankali a hankali yanzu ana gane suwaye ne masoyin manzon Allah mu ne masoyan manzan Allah da ake ce mana wahabiyawa ko kuma waɗanda masu zaƙin bakin san annabi a baki amma an ya koyi da manzo sai da ya magana a ce mu ne muhammadawa masoya manzo muhammadawa maso ko a ina ka taba ganin an kira musulmai da muhammadawa wannan istilahi ne na yahudawa yahudawa ne suna so su nuna annabi shi kirkiro musulunci ba Allah ya saukar da shi ba sai suke kiran musulunci da muhammadanism sai kira shi da me muhammadanism wannan mun fito mun yi fada da yahudawa kan wannan muka ce ƙarya kuke islam sunan shi islam ba sunan shi muhammadanism ba to shine wani shi kuma jahili da ya sha jahilci ya ƙoshi wai kuma su ne muhammadawa muhammadawan gidan wa abin da ake so ka ce kai ne musulmi ahalus sunna wane ne ahalus sunna mai koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk abin da zai sai ya tambaya annabi yayi in an ce eh yayi an gama bai yi ba to ya ce ayi ko da bai yi ba eh ya ce ayi an gama a bai yi ba bai ce ayi ba an yi a gaban shi bai hana ba eh an taba yi a gaban shi bai hana ba to annabi bai ganin kuskure ya shiru wannan abu mai kyau ne mu rike mu ta yi da mun samu ansa ɗaya cikin uku nan sai mu ce mu je zuwa yaƙi ruwa ci ta kaina amma annabi bai yi ba bai ce ayi ba ba yi a gaban shi ya yi shiru ba bid'a sabuwa kar a leda to wallahi in muka rinka maka tambaya sai ka gudu duk tsawon rawanin ka ka rinka shan tambaya kenan dan sai mun tambaye ka to annabi ya san da abun in ka ce ya sani mu cewa to ya boye ilimi bai gaya wa sahabbai ba kenan kana tuhuma annabi da ha'inci in ka ce bai sani mu ce kenan kai kafi annabi ilimi yanzu har ka samu hanyar tafiya aljanna da annabi bai santa ba ka zama arne original not star copy wallahi mu rinka jira ma tambaya kenan ko baka da ansa Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da كفروا Allah ya ce inna lazi na kafaru lalle waɗanda suka kafurta, wasaddu an sabilillahi kafurcin nasu kaɗai bai ishe su ba kuma suka tare hanyar Allah suka hana wasu gane addinin musulunci Allah ya ce waɗannan ƙariballu sun bata balalan ba'ida ɓata mai nisa bala'in ya musu yawa ga bala'in ɓata su ga bala'in hana wasu gane gaskiya sai Allah ya ce mai a gaba laran Allah ya ce innal lazina kafaru lalle waɗanda suke kafirci wa zalamu suke zalunci wasu malamai suka ce zalamu anfusahum suka zalunci kansu saboda sun yi shirka sun yi zaluncin da bala'in zai dawo kansu wasu malamai suka ce zalamu gairihim a sun zalunci gairahum wasunsu suka zalunta ta ya suka zalunci wasunsu bisaddihim an sabilillah ta hanyar tarbe waɗancan su hana waɗancan gane addinin Allah kowanne ma dai a ciki zalunci ne Allah ya ce to irin wayannan lam yakun Allah li yaghfira lahum Allah ba zai gafarta musu ba daga nan ne malamai suka ce to zalunci nan da suka yi shirka ne zalunci da suka yi me ga kafirci babban kafirci ga kuma zalunci na shirka ko kuma suka ƙara hada wasu fahimtar addini Allah ya ce to wayannan ubangiji yadda ya saba yin harkokinsa ba zai shirye da su ba ba zai gafarta musu ba bayan ba zai gafarta musu ba kuma walali ya hum dariqa ba zai nuna musu hanya ba inji Allah in kaga Allah ya nuna musu wata dariqa to dariqa guda ɗaya ce wata dariqa ce illa qariqa jahannama khalidina fiha abada hmm. wa kun ɗan dan ya ce alhamdulillah muka akwai ɗariƙa a Qur'ani amma izala babu muka ce na dariƙa su take yace wa Allah ustaqamu ala dariqatil asqainahum ma'an gadaka kaga ga dariƙa a Qur'ani wa Allah ustaqamu ala dariqati muka ce to ala dariqati aka ce ba ala duruke ba dariqun suna da yawa wace a ciki domin ne da dariqati guda daya aka faɗa ko guda daya aka ce to yanzu ɗariƙa ɗaya ke da ita ko ɗariƙuwa ake da su to wace a ciki da cewa ka wa Allah wasu ala ɗurƙi ko ala ɗara dara'iki ƙidada an samu ko ba samu ba to sai aka ce ala dariƙata na ce ala dariƙata Ɗariƙar guda nawa ce guda ɗaya to kaga yanzu kuma sai ku ta rikici tsakanin ku wacce ake magana to wai shirya nan gurin ya kawo hujja babu inda aka ce wa Allah istaqamu ala izalati muka ce ba inda aka ce wa Allah istaqamu ala izalati amma in duk inda aka dariƙa Qur'ani dariƙa ko ake nihi to dariƙa ku tana da matsala saboda ga aya wala li yahdihum dariqa sai aka ce me illa tariqa Allah ya ce ba zai shirye da su wata hanya ba sai hanyar tafiya wutar jahannama Allah ka raba mu da dariqa jahannama kuma in sun shiga jahannama kalidina fiha abada ciki za su ma in ji Allah sai Allah ya ce me wa kana zalika Allah ya kai su wutar jahannama ya bar su su ma. Allah ya ce wannan mai sauki ne a wajensa ba wani abu ne mai wahala ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama o an zo janshin to bari mu kwana a a janshin na ga muna da lokaci ya kawo minti talatin zai ka minti talatin a to bari mu ji dan kara rage mintuna kadan ya na'am wa in kuro fa'in لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الله رما باي مكوانا so mu kwana cikin gari ka san wanda bai san Qur'ani ba kurani ma wani zango zango haka yake da shi wannan in ka so dan wannan zangon sai ka dan dakata ka huta sai ka kara zango na gaba sai Allah madaukin sarki ce ya ayyuhan nasu da ana magana da ahlul kitabi ne yanzu Allah yana magana da mutanen duniya gaba daya mutanen duniya gaba daya da wannan ayar duk wanda ya ji aikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai imani da shi ba sai ya tafi wuta ko ba yahude ne ko ba nasare ne ko ba menene daga sanda wannan sakon ya iso zuwa gare ka baka bi Allah ba baka yi imani da annabi Muhammad ba sai ka je wuta Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duniya gaba daya an an ce ayyuhan nasu da bahaushe da inyamuri da Bayarbe, da bafulatani da ba amerike da balarabe da barashe da baturke da ba menene da kowa ya shiga ciki da ba sakwashe da bakane da bagwambe da an ce ya yi nasu babu wanda bai shigo ba an gane wannan da umaru da muhammadu da adamu da okonko da jonathan da bitrus da briskila da da yohana da jacob da da an ce ya yi duk duniya ake magana da ita Allah ce kadi kuma rasulu Hakika manzo ya zo muku wane ne wannan manzan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mai manzan ya zo muku ya zo muku bil haƙƙi da gaskiya min kun daga wajen ubangijinku menene gaskiyar wasu malamai suka ce alkur'ani mai girma me gaskiyar wasu malamai suka ce addinin musulunci saboda in kana karanta alkur'ani mai girma Allah ya kira abubuwa da yawa da gaskiya amma abubuwan kuma suna da alaka da juna shi karan kansa Allah ya kira kansa da gaskiya ya kira kansa me da gaskiya yace zalika bi anna Allah huwa al-haq zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyu kabir ya kara cewa zalika bi anna Allah huwa al-haq zalika bi anna الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير يجي ثم ردوا إلى الله مولاهم الحقي Kun ga alhaƙo alhaƙo alhaƙo cikin wayan nan ayoyin duka Allah maɗaukakin sarki ne, an gane wannan? To bayan haka Allah maɗaukin sarki ya kira wato annabinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da alhaq wa ali imran yace kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين haƙƙun nan wane ne haƙƙun a cikin wannan aya ar-rasul shine me shine haƙƙun to kun gana Allah ya kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da me da haƙƙu alƙur'ani mai girma ma Allah ya kira shi da haƙƙu ce wa kazzaba bihi qaumuka wa kazzaba bihi qaumuka wa Allah ya ce wa kazzaba bihi ƙaumuka mutanenka sun karyata da alƙur'ani mai girma wa huwa al alhali alƙur'ani mai girma shine mai shine alhaqqu anan gurin kun ga alqur'ani mai girma ya zama me ya zama alhaqqu to bayan haka addinin musulunci shi ma Allah madaukin sarki yace qatilul ladzina la yu'minuna billahi la wala الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ولا يدينون دين الحق a cikin wannan aya shine addinin musulunci ina fata an gane wannan to da aka ce ja ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum waye zo da alƙur'ani mai girma ar-rasul waye zo da addinin musulunci ar-rasul shi yasa wasu malamai suka ce ja akum rasul bil haqi al haqu nan yana iya zama alqur'ani mai girma sannan yana iya zama mai addinin musulunci amma daga wajen wa min rabbikum daga wajen ubangijinku Allah ya ce to ku mutanen duniya fa aminu ku imani kai lakum shefi alkhairi a gare ku Allah ya ce wa in takfuru idan fa kuka yi da kuka kafirce fa inna lillahi ma fi samawati wal ard abubuwan da ke sama da abubuwan da ke ƙasa Allah ya ce duka nashi ne sai Allah ya ce wa kana Allahu aliman hakima Allah maɗaukin sarki ya kasance aliman masani ne sannan kuma hakima wato ainihin gwani ne wato a cikin hukunce hukuncensa Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce mai a gaba larama يا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah rama a je ayan nan da ita za mu tashi gobe in Allah yarda. Idan ba ku manta ba mun ce za mu kaddamar da abin da ya shafi asusun marayu haka ne? kamin mu je zuwa ga asusun marayu yan uwa suna ta tambaya bara mun sanar da tun. na wani lokaci idan ka buga wani waya sai ka je addu'o'in alarama ahmad suleiman ko wani lokaci sai ka ji har baka so ya dauka da wuri kafi so kai ta shan addu'a to yadda wasu ke jiyar da kai da irin wayannan addu'o'i na alkhairi kai ma abu ne mai kyau ka rinka jiyar da sauran jama'a wayannan addu'o'i na alkhairi musamman ma yanzu a cikin watan azumin ramadan kada ya zama da an buga wayar ka sai kiɗa za a samu a ciki akwai wanda kana buga masa waya kamin ya ɗauka sai ka sha kiɗa ka koshi jib jib jib jib jib jib jib jib jib jib jib jib yanzu abin an koro ma wani sai ka je je a sa masa shata wani ya je a sa masa tabar mani coge ko wani ya je a sa masa dan kwairo wani ɗan asharalle wani ruwa mai malale wani a sa mai dan wake a silba wani kowa dai da abin da za a sa mashi wannan sakarci ne ina fata fahimci wannan so yan suna ta tambaya shi yasa na ce yawan Allah da mu sanar da jama'a wato code number din zaka shiga wurin da ake rubuta message ah wurin da ake rubuta message da ka dauki handset ɗinka ga lambobin da za ka shigar 011656 addu'o'in kala-kala ne in kaga dama kana iya shigarwa duka ina fata an fahimci wannan sai zama yau kaɗa na wannan gobe kaɗa na wannan jibi kaɗa na wannan 011656 za ka tura zuwa 4100 an gane na ɗaya 011656 ka tura shi zuwa 4100 an gane wannan na biyu 011655 wancan 56 wannan 55 011655 shi ma ka tura shi zuwa 4100 zai sake baka wata addu'a an gane wannan sai na gaba 011654 lambar ƙarshe ce kawai take canjawa na farko lambar ƙarshen 6 na biyu lambar ƙarshen 5 na uku lambar ƙarshen 4 duka za ka tura zuwa 4100 in ɗaya ka tura addu'a ɗaya za ka samu in biyu ka tura addu'a kala biyu za ka samu in duka uku ka tura addu'a kala uku za ka samu ina fata an fahimci wannan so in kun je gida sai a isar wa iyalai da, sauran al'umma ina fata an fahimci wannan duka kuma ina addu'o'i da Allah Allah yake mana mana addu'a duka Allah ya karbe su rahamar da ke cikin su duka Allah maɗaukin sarki ya lullube mu da ita har yanzu abu na biyu kamin mu wuce zuwa ga maganar kaddamar da marayu shine abin da ya shafi manara abin da ya shafi me manara kun ga sanda muka fara program din manara ana ganin shi kamar wasa muka ce Allah kaɗai ya san inda zamu mu tsaya da wannan program din yanzu dai ga abu biyu mun gani da idanunmu ko abu uku idan ba ku manta ba kwanaki can ta hanyar program na manara ƙungiya ta yi tallafi haɗin gwiwa da jaiz bank ƙungiya ta yi tallafi wa waɗanda rikita-rikitar boko haram a jihohin kudu maso gabar ko adamawa yola abin nan borno arewa maso gabar adamawa borno yobe ta rutsa da su a abuja aka yi taron kaddamarwa inda aka tada tirela tirela har tirela goma ta kayan abinci wanda kudin kayan abincin naira miliyan 25 babu wata kungiya da Allah ya ba wannan damar ta yi wannan aikin a Najeriya ce kungiyar Izala kayan abinci na naira miliyan 25 wallahi hata wannan gwamnan na Yobe abin na, na Borno da ya ji wannan labarin sai da ya matsa yana so ya ga shugaban kungiyar Izala na ƙasa a matsayinsa na gwamna domin ya godiya Don ba wata kungiya ta musulunci da ta yi wannan a ƙarƙashin program ɗin me manara yau naira ɗari ka ko kaɗai ta yi baka gode wa Allah ba abu na biyu yau ga manara rediyo duk duniya tana kamawa ranar ina gaya muku cewa muna tare da shugaban kungiya na ƙasa wani ɗan uwa ya kira shi daga indiya bai da lafiya ya je asibiti a indiya ya ce gani a kwance akan gadon asibiti ina sauraron manara rediyo kenan masu jin harshen hausa a duk inda suke a duniya yanzu ana karantar da su mai ana karantar da su suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hatta wannan tafsirin yana cikin tafsiran da ake sawa a manara Radio, waɗanda suke saurarawa suke bi sun ji takwas da rabi na safe zuwa nawa zuwa tara da rabi ko karfe biyar zuwa shida na yamma da tafsirai na maluma da dama da fatoyi muhimmai masu tsada da ake ansawa mutane na ta rubuto tambayoyi daga kasashen duniya ana ansawa ta wannan hanya ana karantar da su addini abu na uku ga manara tv eh? ita ma ta zo ta bayyana to ana ganin abun kamar tatsuniya yanzu ga ta nan ko ina ana mai ana kama ni kai na a masauki na a nan sokoto akwai manara tv allah ramma ne dai bata ribibi amma ni an zo a mu na alhaji ibrahim a shida muka ce manara ya ce a turo a hada manara ko mu kalli manara so manara na tashi sunna tv tana tashi wayannan tashoshi da manara tv da sunna tv da wisal wisal tv da africa tv duka duk tashoshi ne na addinin musulunci allah ka saka wa inda suka asasa su da alheri kun ga dan uwa da muka yi partnership muka asasa sunna tv da shi deputy sale yana ina ne mutumin benin republic ne afirka tv wayanda suka asasa ta mutanen sudan ne wisal tv wanda suka asasa ta mutanen saudiya ne a jidda take ita ko manara tv ita izala ce 100% ta asasa ta saboda haka yar gida ce yar ina yar gida ce wayannan tashoshi Allah ka tsare mana su kenan wannan ya nuna tallafin da muke bada na manara yana tasiri ko bai tasiri to yanzu cikin wannan ramadan din an sake bullo da wani abu sunan shi manara kitchen manara kishin wani zai ce kishin magana dafa abinci kenan in shi ake magana kan shi wanda ke shiga satellite abin nan internet masu bin facebook masu bin abin da ke faruwa sun ga abin da ke faruwa an fara daga jihar kaduna an fara daga yana? a kowace rana karkashin program na manara za a ciyar da mutum 200 mutum nawa 200 za a ciyar da abinci abinci na kasaita ba wai abinci na kame-kame ba kamin rana ta faɗi za a ba mutum 200 tiket na manara na manara kitchen a kuma faɗa masu inda nan za a ci abinci ka je ka zauna a kawo maka lafiyayyen girki ka yi ashuwaki da cinyar kaza ka tashi ka sa inda dare maka ka samu ruwa na roba ka yi washin down kuma za a ci gaba da yin shi ne a jihohi an fara ne za a ci gaba da yin sa'ina ina a jihohi wannan kungiya Allah ka kara mata albarka shugabannin wannan kungiya Allah ka kara musu albarka wannan kaman fadakarwa ce duk wanda ya manta da donation na manara da yake to ya farfaro ya ci gaba saboda aikin alkhairin yanzu aka fara kamin mu tafi muna so mu tabbatar da shugabanni tukuna suna yin donation su kowane wata yan agaji suna yi kowane wata liman yana nashi mai idigami yana nashi ko kuma yana can wajen manara ya ikifa'i sai abin da yake an gane wannan so muna so kowa ya farfado da donation na manara idan ma da ka yi sanyi to daga yau a kama a ci gaba za mu ci gaba da tunatarwa an Allah ya yarda abu na gaba shine tallafi na marayu na ce ni zan fara ko eh, ko an abin da na ne zai fara isuwa dan ila mai jarhula ina kayan tallafin marayu na almajirai wannan shaddodi ne ko ina tura mai atamfa ina na alarama an bai kawo ba shi ma sai ya kawo a ah, ai ma huta ga yana an bani a rubuce yawa gana alarama allah ya saka da alkhairi to ni na fara budewa da turmin shadda da turmin zani talatin saboda aka ko mutum ya kawo nashi ba a karba ba yanzu za a karba ofishe ina fata an fahimci wannan daga ofishin alarama ya bude turmin atamfa da turmin shadda goma sha biyar shugaban kungiya alhaji awon romo ya bude da turmin shadda da atamfa talatin Allah ka saka masa da alkhairi mataimakin shugaba ya kawo tufafi daga turmin shadda zuwa atamfa hamsin a kudi ne ya kawo kash naira dubu hamsin Allah ka kara musu albarka e, zakari shinaka mataimakin shugaba shinaka marayu suna godiya Allah ya kara wa dukiyarka albarka shugaban kungiya na jiha Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya kara wa dukiyarka albarka shugaban majalisar malamai kuma babban limamin mu a ba babban limamin mu ba limamin shagari babban limamin shagari babban limamin shagari an zo nan hirkwata shi ma mamu ne amma a can shagari zai tada kura sai dai a yi yace amfani da office ɗinsa na shugaban majalisar malamai ya kwace limanci ba wanda isa yana shi ina fata an fahimci wannan amma da yake na san yana da adalci sosai ba zai kwace mana ban Allah yarda shi ma shugaban majalisar malamai ya kawo gudunmuwa ta kuɗi naira dubu goma wa marayu allah ka saka shugaban majalisar malamai da alheri wani bawan allah ya ce kar a faɗi sunansa to ko ba faɗa ba allah ya san ka ya ba da bandir tara na yadi ya ba da turamen atamfa goma yana buƙatar a yi mashi addu'a allah maɗaukin sarki ya ba shi haihuwa allah maɗaukin sarki ya ba shi me ya ba shi haihuwa ya allah ka ba shi haihuwa ya Allah in zaka bashi da kuma ka bashi mahadacin alkur'ani gangaren ilin alar rama Muhammad Suleiman Kano wai lalle da ka tsinci dami a kala <laughs> Alhaji Bashir Gwaranyo Alhaji Bashir Gwaranyo ya kawo tallafi na kuɗi wa marayu naira dubu arba'in Allah ka saka masa da alheri jami'an security suka ce ba za a bar su a baya ba ana harkar marayu da su za a ciki bayan tsaro da suke taimakawa da shi a wannan taro namu Allah ka saka musu alkhairi kuma sun kawo kuɗi naira dubu biyu suka ce ga gudunmuwa da suka bayar wani bawan Allah ya ce kada a faɗi sunan shi amma Allah ya san shi kuma Allah ya masa albarka ya ba marayu tallafi na kuɗi naira dubu goma wani bawan Allah ya ba da tallafi wa marayu naira dubu biyar wani bawan Allah ya ba da tallafi wa marayu naira dubu ɗaya ya Allah ka saka musu alkhairi ka ƙara wa rayuwarsu albarka ku ce Allahu akbar alarama ya ce wajen tallafi da ya bayar wannan nashi ne na atamfofi to amma yana da ɗiya da mata su ma bai kamata a basu a baya ba ya ba da naira dubu biyar a madadin 'ya'ya da iyalai a gida wannan tunatarwa ce mai karfi ramma ya mana saboda haka ni ma ramma ka tunatar da ni ni ma mata na da 'ya'yana na ba da naira dubu goma Yan mun tashi kuma za a karba shugaban kwamitin marayu ambasada ya ce to malam ka riga kowa fa amma akwai wata mata da ta yi sammako wata mata ce bar Allah ce mata murja tana jin labarin wannan kamin kowa ya faɗaka walfauru da gaggautawa sai ta tura naira dubu biyar a akawun ɗin kwamitin marayu wannan muna addu'a Allah ya saka mata da alkhairi to akwai bukatan ana ba da taimako duk da an san kwamitin marayu mu ƙara gabatar da su mu ƙara me kaddamar da wa'annan kwamiti na marayu saboda haka za mu gaici shi shugaban kwamitin marayun kamin ya gabatar mana da jawabinsa ambasada abubakar shehu wurin muna bukata min ya miƙe ku ce allahu akbar wannan bawan allah shi ne jama'a sakwado suka amince da shi suka ce duk haƙƙin marayu a danka a hannun shi duk haƙƙin marayu a danka kuma tun da muka danka mashi ba gara ba zago ba me ba gara ba zago ba gunda eh, in ji abin da kun san sakwato ya kara ba hausa ba gunda to Allah ka kara shugaban kwamitin marayu albarka Allah ya sa gwamnatin jihar Sokoto ta ce yadda ka tsare haƙƙin marayu sauran haƙoƙin ma su ma ka aje musu akwai Alhaji Hussein Adamu Zuru sakatare kenan ko kaga Hussein Adamu Zuru da aka zo kanka sai lasifika ta rikici <laughs> yawa Alhaji Hussein Adamu Zuru a takbir akwai Alhaji muhammad bako dinawa ina dinawa ya zo ku ce allahu akbar daga nan akwai malam usman muhammad da bagin ardo babban limaminmu na masallacin juma'a ku ce allahu akbar daga nan akwai alhaji abubakar umaru ina shehu umaru ma za ku gan shi wani dattijo ne da allah ya ba shi gemu mai kyau kai da ka kalli gemunsa ka san gemun bai da matsala daga nan sai alhaji ishaq jibril sabon kwamiti shi da wuya a kwamitin tafiya aljanna baka ji shi a ciki ba <laughs> daga nan akwai malam nasiru ibrahim malam nasiru ibrahim na'am daga nan akwai alhaji honorable muhammad zakari shinaka ina shinaka <laughs> to shinaka allah ya saka da alkhairi daga nan akwai malam umar abubakar zomawa ina shehu zomawa yake yana wajen tafsir ko to daidai yanzu shi ma zomawa yana can yana fafatawa yana bada tafsiri Allah ya saka masa da alkhairi daga nan akwai sakataren kwamiti din shine Abubakar Muhammad Bande mataimakin National Organizing Secretary na Majalisar Agaji ta ƙasa kuma ina jin harkar Manara ma dai du'a business take Allah ya ƙara masa jaruntaka da kokari wajen gudanar da wayannan aikace aikace na addini da wannan zamu gaici shugaban kwamitin marayu da wannan zamu gayyaci shugaban kwamitin marayu domin ya gabatar mana da jawabi na bude wannan asusu na wannan shekara kamar yadda ya saba gabatar mana da jawabi a kowace shekara bari na mika masa bututun magana Allah ma ya ce wai hada maka hadana shi ya isa ya isa wannan ya isa eh, saboda rekodin mai wannan rekodin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي على نبي الكريم السلام عليكم جماعة مسلمين ina muku gaisuwa irin ta adon musulunci kuma ina muku fata alkhairi kamar yadda kuka sani duka shekara idan ta kewayo irin wannan lokaci muka kaddama da wannan kwamiti na neman tallafawa zuwa ga marayu abinda kuka sani ne kamar shekara bakwai da suka wuce wato wato wato hijira ta manzon Allah 1430 wannan kwamiti mai albarka kuma mai muhimmanci wanda yake a wannan lokaci sheikh muhammad um, haruna gombe shi ya fara asasa shi kuma ya kaddamar da shi a shi muna haɗin waɗannan abubuwa ne saboda tasirin da ayyukan alheri suke da su ga wanda ya so masu wannan ba Allah shi ne sun wannan kamiti kuma tun daga wannan lokaci har ila yau muna ci gaba da eh, gudanar da waɗannan ayyuka sannan bana an samu canje-canje masu alfarma masu albarka canje-canje da aka samu masu albarka su ne da a can wannan kwamiti ba ya da ah, ba shi da national body amma ciki yadda Allah wa ƙungiya mai albarka sun yi tunani sun kafa ƙungiya a kwamitin tallafa marayu na ƙasa baki ɗaya inda bara muka zauna muka yi mitin wanda ke ni ina ɗaya daga cikin waɗannan kwamiti na tallafa marayu na ƙasa baki ɗaya akwai canje-canje da aka so da su saboda tallafa muna fatan wannan kwamiti nan gaba da yadda Allah mu bullo da hanyoyi na samun kuɗi wanda za mu dogara kanmu ba sai mun nemi tallafi ga jama'a ba domin wannan tallafi da muke nema ga jama'a tallafi ne kuma wanda yake koma su kaso ga jama'a alal misali bara um, mun suturatar da ku ba da abinci ga marayu da suka yi dubu hudu da hamsin da biyu idan kuka diba daga lokacin da aka koma wannan kamiti din wannan aiki zuwa wannan ranar da nake magana ta yau shekara bakwai kenan kusan tsawon wannan shekara bakwai muna da rekod da ya nuna cewa mun tallafa ma maraye dubu goma sha ɗaya da ɗari tara da sha hudu zuwa wannan ranar fatanmu shi ne wannan ayyuka na alkhairi su ɗore ta yaya ne za su ɗore tare da gudunmawa da kuma gudunmawa kuku al'umma manowa a nan ba wai muna fatar cewa tallafawa marayu shi ta'allaka kawai gaba da sutura da abinci ba a'a kwamiti na ƙasa baki ɗaya ya ɓullo da wasu hanyoyi da kuma um, sashe-sashe na kulawa da sha'anin marayu wanda yake ko bayan watan ramadan za a ci gaba da neman taimako kuma za a ci gaba da marayu na ɗaya ta fannin ilimi na biyu ta fannin hanyar kiwon lafiya marayi ne bai da lafiya kuma bai da mataimaka wannan kwamiti shigo ciki shi taimake shi shiga ya samu magani kuma ya samu ingantaccen kulawa sannan kuma ba waɗannan kwamitutuka akwai kwamitin da zai kula da tallafawa maraye wanda yake na da muhalli nan gaba to tsari ne wanda yake zai ɗauki dogon lokaci matsawar ba mu samu taimakon jama'a ba wato zai ɗauki dogon lokaci kamin shi wanzu kuma kamin mu fito da hanyoyi waɗanda za mu dogara da kanmu na neman taimako ko kuma hanyoyin da za mu samu kuɗi shigowa domin taimaka ma al'umma da wannan ne ɗanguntun jawabi na ga kamata in ɗan wa mutane bayani hanyoyin da za mu ci gaba da su nan gaba kuma mu ƙarfafa mutane zuciya cewa um, wajibi ne mutane su tashi tsaye su ba da gudunmuwarsu domin a tallafa marayu dinnan kuma abin shi ɗore mana hwata mana godiya matuka ga malaminmu sheik um, muhammad kabiru gombe da malam eh, ahmad suleiman da sauran waɗanda mutane da suka taimaka muka samu nasara yanzu an fara raba forms sai mutane su je shi karɓi forms muna kyautata zaton za mu rubuta fom fiye da dubu biyu a wannan wannan wannan lokaci insha Allah da wannan guntun jawabi ina muka fata alheri kuma yana fata Allah ba da ikon taimaka mu kuma Allah fata Allah ba mu iko mai alici assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah التكبير التكبير jawabi muka saurara daga shugaban kwamitin marayu ambasada shehu wurno muna addu'a allah ya saka masa da alkhairi kuma abubakar shehu wurna kuma mataimakin shugaban kwamitin marayu na najeriya duka daidai sanda yake gabatar da wannan jawabi nasa akwai ɗaya daga cikin yan uwa alhaji ibrahim acida ya ce tun da an buɗe asusun marayu shi ma ya tallafa wannan asusu na marayu da kuɗi naira na gugan naira naira dubu ɗari biyu muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Alhaji Ibrahim a ci da ran da yayanka za su zama marayu su ko muna addu'a Allah ya tallabe su domin wata ran za su zama ko an shirya ko ba a shirya ba akwai wani bawan Allah da ya aiko da tallafi shi ma marayu na tura zannuwa guda bakwai haka ne sakatare kuma ya ce kada a faɗi sunan shi hakan nan ya ɓoye a wani lungu shi ma muna addu'a Allah ya saka mashi da alkhairi kuma Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi duniya da lahira da wannan muke cewa allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh